This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. masauraran mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a nomad dalal da kuma niya fm haka kuma ana iya jin mu kai tsaye a duk inda ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com jama'a assalamu alaikum usman kabara ne a shirinmu na la'asar tare kuma nake da aliyu mustapha sokoto wanda kuma daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu bari mu fara da jin kanun labaran duniya mala aliyu To Malam Usman wasu a Ingila sun ce da kyar yan ba shugaban Rasha ne da kansa ya ba da umarna a kashe wani tsohon dan leƙen asirin ƙasa da ake cewa Alexander Litvinenko da aka kashe shi da guba ba. ana zaton cewa an rabu da cutar ebola a saliyo sai ga ta sake bulla sannan kuma wani mutum musulmi dan kasar kenya da shi da sauran musulmi a kan mota suka kare kiristoci domin kada yan alshabab su kai musu hari ya mutu to Allah ya kyauta sai a yi daku a cikin cikakkun labarai wakilan majalisar dattawan najeriya sun fara mukabalar kasafin kudin kasar na shekarar 2016 wanda zai fi dogara da kudaden shiga ta bangarori da dama ba man fetur kadai ba akwai ma'adani guda ɗaya wanda duk duniya ana bukatansa ana magana zai ba da kuɗin shiga ne biliyoyin dala amma har yanzu mu bamu ji wata magana mai karfi ba daga gwamnati to su kuma manoman najeriya da niger sun haɗu ne suka tattauna ta yadda za su inganta sana'ar su a tsakanin ƙasashen guda biyu kamar yadda wakilin ya aiko mana za su aiko 'yan makarantar najeriya allah ra epf kaura mata mai za su koyi sosai duk abin da ka sani technology sabuwa ta karatun kiwo to Allah ba da sa'a za kuma mu ji shirinmu na bango sai bango ya tsage na jummai ali amma da farko ga cikakkun labaran duniya to jama'a barkanku da wuni wani kusa shari'a na ingila ya ce dukkan alamu suna nuna cewa mai yiwuwa ne fa shugaban rasha vladimir putin ne da kanshi ya ba da umarnin a yi amfani da guba a kashe alexander litvinenko wani tsohon ɗan leƙen asirin ƙasa na rasha ɗin da ya arci zuwa can burtaniya bayan da ya yi lokaci yana zarge-zargen abubuwa da yawa da yake wa shugaban na rasha ciki har da cewa putin yana bata yara kanana robert owen wanda wani tsohon alkali ne da ya shugabanci kwamitin binciken yadda aka kashe ɗallakin asirin na rasha ya bayyana sakamakon binciken nashi da ya share shekara guda yana yi inda ya ce wasu jami'an tsaro guda biyu na rasha ne suka aiwatar da kisan a wata otal da ake cewa millennium da ke kusa da ofishin jakadancin amurka can tsakiyar birnin london a watan nuwamban shekarar 2006 matar wanda aka kashe marina livinenko ta ce wato ta share shekaru tara tana neman bayani mai gamsarwa game da abin da ya janyo mutuwar mijin nata kuma ta ce yanzu ta gamsu da sakamakon binciken ta ce kalamin daman da mijinta yi yayin da yake kwanci can gadon mutuwar sha asibiti inda ya zargi shugaba putin da cewa shi ne yasa a kashe shi magana ta zo ta tabbata gaskiya kenan to sai dai kuma a can moscow wata mace da ke magana da yawan ma'aikata harkokin wajen gwamnatin ta rasha wato maria zakharova ta bayyana takaicin ganin cewa an ɗauko siyasa an cusa a cikin wannan lamarin da ta ce na aikata laifuffuka ne kawai hukumomin kiwon lafiya ta majalisar ɗinkin duniya wato who ta ce an sami wani mutum na biyu da ya kamu da cutar ebola a ƙasar saliyo 'yan kwanaki kalilan bayan da aka ce ƙasar ta rabu da cutar haka kuma a cikin makon jiya ne aka so maganin cutar a gawar wata mace da ta kamu da cutar har ta zama ajalinta ta ranar 12 ga watan janairun nan da muke ciki wani mai magana da yawon hukumar ta majalisar ɗinkin duniya a ɓangaren lafiya wato tarek yasarabish ya ce yanzu kuma sai aka gano cewa gwagwan ita macen ta farko mai kula da ita ita ma ashe ta kamu da cutar kuma yanzu haka ita macen ta biyu an keɓance ta a wani wuri ana ba ta magunguna saliyo dai tana cikin ƙasashen afirka ta yamma guda uku da suka hada da liberia da gini da cutar ebola ta hallaka mutane kimanin dubu goma sha ɗaya bayan da ta kama mutane sama da dubu ashirin da takwas su ma kasashen na liberia da gini dai hukumar lafiya ta ce daga majalisar ɗinkin duniya ɗin sun rabu da cutar ko kuma sun gabayanta to muna baku labaran duniya daga sashen hausa mura amurka a washington dc wani mutum musulmi ɗan ƙasar kenya da ya kare wasu kiristoci da ke tare da shi a wata motar fasinja da 'yan ta'adda shabab suka aukawa har suka harbe shi allah ya masa ajali yanzu a asibitin kenyatta da ke can birnin nairobi kenya ɗin. shi wannan mutumin mai suna sala sabdo fara dan shekaru 34 da haihuwa dai an harbe shi ne a kugunsa lokacin da 'yan ta'adda suka kai musu hari ran 23 ga watan disamba da ya wuce wanda ko bayan hakan ne aka cincin shi zuwa asibiti a hira da yi da gidan rediyon nan na murya amurka a farkon watan nan na janairu daga can gadansa na asibiti fara ya sake jaddada cewa addinin islamu fa addini ne mai karfafa son zaman lafiya kuma musulmi da kiristoci makotan juna ne a lokacin da mayakan na alshabab suka kai musu hari akan motar tasu sun neme su da cewa sai mutanen da ke motar su sauko su karkasu a matsayin kowane addininsa musulmi nan kirista can to amma sai fasinjojin duka suka ki kuma su fasinjojin musulmin da ke motar suka ce sai dai a halaka su baki ɗaya ko kuma a kyale su tare da ransu gwamnatin kasar burundi ta ce tana marhabin da zuwan wakilin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya zuwa ƙasar don ganawar da za su ko kuma ganewa idanun soyayyar da ake toyawa a can babban mashawarcin na shugaba pierre nkurunziza wato willy yamitwe ya ce wakilan za su gane cewa za su gane cewa duk maganganun da ake baza game da kasar ba gaskiya ba ne kakakin ya ce wakilan na majalisar ɗinkin duniya za su gane cewa kasar tana zaune lami lafiya illa kawai tana ƙoƙarin yaƙi da wasu da ke neman ta da zaune tsaye ne kawai kalaman yamitwe su zuwa suna zuwa ne daidai lokacin da tawagar wakilan na majalisar ɗinkin duniya suka tashi a jiya laraba zuwa can burundi da niyyar gana da gwamnati cewa lallai ta zauna da tattauna da ƙungiyoyin an adawa don kada ƙasar ta afka cikin masifu iri-iri shirin da ƙasashen afirka ta gabas suka shirya na karo kan taron sulhu na ranar 6 ga watan nan da muke ciki na janairu a kampala babban birnin na ƙasar uganda ya ci tura dai wannan taro da aka shirya yi bayan da gwamnatin burundi ta ce an da ranar ba tare da an tuntuɓe ta ba haka kuma gwamnatin ta ce ba za ta taɓa zaman tattaunawa da wasu shugabannin 'yan adawa da ta kira masu neman juyin mulki ba to a can ugandar kanta kuma ana can ana kokarin yanke shawarar na shin a ci gaba da shirin da ake na hada hancin wani babban taron kasa da kasa da zai duba amfani ko kuma rashin amfanin ci gaba da shara madugun mayakan kungiyar lra ta kasar dominic ongwen ko kuma adena shi dai unguwa ana tuma shi da aikata laifuffuka sun kai saba'in na yaƙi da kuntata bil'adama da suka hada da kisa da cusa mutane a cikin bauta da bata dukiya da kuma gana wasu azaba to bayan share kwanaki biyar ana saurin shaida daga lauyoyin da ke kare shi da masu son su gurfanar da shi a gaban shari'a ne za a zuwa tsaye da magana akan kowa kamata a ci gaba da shirye-shiryen yi masa shari'a gadan-gadan ko kuma a daina tun ba da dai unguwar din ya mika kansa ga hannun sojan amurka da ke aiki a jamhuriyar afirka ta tsakiya bayan da aka share shekaru goma ana farautar shi. labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington da ke gundumar columbia To wakilan Majalisar Dattawan Najeriya sun fara zaman mukabalar kasafin kuɗin shekarar 2016 na ƙasar wanda ake sa ran zai dogara ta mafi yawa da maganar faɗaɗa hanyoyin kuɗin shiga ta ɓangarori daban-daban ba maman fetur kaɗai ba ga wakilinmu daga can Abuja. Nasiru gare ka. Majalisar Dattawan Najeriya ta fara muhawara kan kasafin kuɗin bana naira tiriliyan 6.8 bayan wasikar gyaran kasafin da shugaba Buhari ya aika wa majalisar biyo bayan labarin da ake cewa kasafin asali ya ɓace daga zauren majalisar. Yan jam'iyyar adawa ta PDP a majalisar sun ɗauki salon sukar tsarin kasafin da cewa ai ma ba zai samu nasara ba har dai ba a sauya shi ba. Don an ɗaura wani sa da zai fito daga mai bisa dala 38 kan gangar mai amma yanzu gangar ta sauko zuwa dala 27. Yan APC a nasu ɓangaren na nuna ai ma ba a taɓa yin kasafi mai ma'ana irin na wannan karo ba da dagewa kan ai ma gwamnatocin baya ba su taɓa aiwatar da kasafi fiye da kashi 40 cikin 100 ba. Wannan muhawara ta mai ba za ta taimaka ba a cewar masanin tattalin arziki na kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna El Muhammad wanda ke gani yayin dogaro ga mai ya kusa wucewa. Nahiyar Afirka musamman kuma Najeriya Allah ya ba ta hanyoyin bunƙasa tattalin arziki bila adadin guda ɗaya kawai idan aka rike shi zai ba da ninkin abinda tarayyar turai gaba ɗayanta take samu a shekara idan aka zo aka bunƙasa aikin noman nan za a iya fitar da abubuwa guda hudu ko biyar a rake wanda duk duniya ana bukatun su ƙasa za ta iya dogara kashi saba'in ko tamanin na bukatunta akan wannan raken kawai ka ɗauki tumatir ka ɗauki shinkafa sannan ka zo ka kobo fannin kiwo ma'adanai wanda akwai ma'adani guda ɗaya wanda duk duniya ana sa ana magana zai ba da kuɗin shiga ne biliyoyin dala amma har yanzu mu bamu ji wata magana mai ƙarfi ba daga gwamnati ya kamata a ce kasafin kuɗin nan ya lura da wannan bangare ya bunƙasa kasashe. Wasu 'yan ƙasa ma na ba da nasu ra'ayi ga abin da suke fatar gwamnatin Buhari za ta yi musu daga wannan kasafin a yankuna masu ma'adinai da arzikin yawon shakatawa. Ga Alhaji Idris Kareka na ƙauyen Mayodanga a tsaunin Mambila da ke fama da rashin hanya da asibiti. Daga Ngroje dai zuwa Mayodanga ya wuce can kan iyaka. boda da cameroon saboda cameroon suna grading hanyar daga cameroon har su zo kan iyaka in ka je kan iyaka shigan cameroon ba matsala wani lokaci daga nan zuwa kanya kama da damina sai mutum ya kwana bai isa ba tafiya bai wuce kilomita goma kuma kaga ba mu da asibiti a nan garin mayan daga wani lokaci za a ɗauki mace mai ciki dole sai an kai ta gembu wani lokaci a je kuma kogi tare kwana biyu cameroon ya ke dan taimaka mana saboda nan kam gaskiya gwamnati ba su san da zama mu a nan ba kuma a najeriya nan inda akwai inda fatin apc nan sun samu ƙuri'a 99% ko daura ba ya fi ma da gaba in za a tuna shugabar hukumar lamuni ta duniya christine lagarde ta ce ba lalle sai najeriya ta ciwo bashi ba za ta iya tsallake kalubalen faduwar farashin man a kasuwar duniya ta hanyar bunƙasa hanyoyin kuɗaɗen shiga daga cikin gida nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya Allah ɗaya ne abin tsoro. To haka yake an gaida hikaya sai kuma mu tafi jamhuriyar Nijar inda zamu ji cewa Najeriya da Nijar ɗin manomansu ne suka haɗu musamman a ɓangaren kiwon kaji don inganta wannan sana'a tsakanin ƙasashen ga wakilinmu su lemu Mini Barma da rahoton. tawagar ta najeriya wacce ke karkashin jagorancin sarkin manoman jihar katsina alhaji ya'u umar gwajo-gwajo ta zo nijar ne bisa gayyatar kungiyoyin manoman kaji da nufin duba hanyoyin da za su taimaka wa masu wannan sana'a a nijar su ɗauki darasi daga takwarorinsu na najeriya musamman abin da ya shafi fannin cimaka da batun kula da lafiyar kaji kiwon kaza bai bukatar ta nemi wani abu ta rasa to shi yasa yanzu mun yarda ne cewa suna san da yadda za a taimaka a kawo musu abincin kaji wanda za su rika tafiyar da wannan kiwo nasu da kuma ainihin shi kan shi wurin saƙon wato mana kiret-kiret wanda lalle suna da buƙatar shi domin kan musamman yanzu lokacin da muke ciki ya kamata a ce kowane mai kiwo ya mallaki kiret ɗin shi ba wanda ya je waccan gona ba shi zai shiga waccan gona akalla ya kasance in kana da naka to ka kare kanka daga ɗauko wata cuta daga wata gona zuwa wata gona ko baya ga haka ganawar manoman kajin na najeriya da abokansu na nijar ta cimma matsaya akan batun horar da ɗalibai a fannin noma da kiwo Mamman Nazir Isaka shine daraktan makarantar horar da jami'an ayyukan noma da kiwo EPF Kaura da ke mata mai. Sun ce in suka koma za su aiko 'yan makarantar Najeriya. Allah ra EPF Kaura mata mai za su koyi sosai duk abin da ka sani technology sabuwa ta karatun kiwo. Hukumomin kasar ta Nijar sun yi na'am da wannan yunkuri na manoman Najeriya da Nijar wanda suka bayyana shi a matsayin wani matakin yaƙi da talauci, samar da aikin yi ga matasa da samar da abinci ga jama'a. kamar yadda yake kunshe tun fil azal a tsarin dan Nijar ya ci da dan Nijar da Isu Muhammadu ya kirkiro in ji Dr. Abubakar Manzo mai ba shugaban shawara a fannin noma da kiwo. Tsari ne wanda yake mutane da yawa suna alfahari da shi ba ma a Nijar ba ha ƙasa waje. Na biyu kuma ka gani zai ba da dama bunƙasa Eh, yarjejeniya tsakanin makiyayenmu da manoma da yadda ake tafiyar da aikin noma da kiwo a Nijar Najeriya haga za a kara ƙarfi da ƙarfi don saboda abin ya kyau akwai matsaloli da yawa na tattalin arziki wanda yake in aka tafiyar da wannan hulɗa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 Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin da zai ci gaba da tuna baya a kan yunkurin da jama'an tsaro suke yi a arewa maso gabashin Najeriya domin tabbatar da tsaro. Mataimakin mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya Kanal Sani Usman Kuka Sheka zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alaikum salam. Da magana Alhaji Sani Sa'a mai bakin mai jimeta sakataren ƙungiyar zaɓe sun kana tarihin Najeriya. Tambaya ta ɗaya ita ce, eh. mutanen da aka kama su a gida-gida tun zamanin waccan gwamnati ta wuce ba gwamnatin yanzu da aka zaɓa sabuwa ba. Da eh. wannan lokaci ba yadda za a yi mutum ya je barikin soja ya ce zai nemi ya ga ɗan shi ko ƙanin shi da aka kama shi ko yana da laifi ko baya da laifi to irin waɗannan mutane kuma ba a ce an gabatar da su a kotu ba kuma ba a gansu sun dawo ba to muna tambaya shin wani hali suke ciki tambaya ta ɗaya kenan tambaya ta biyu kuma ya za a yi da hmm. sojojin da aka kore su a watannin baya kaɗan da suka shige bayan cikin wannan lokaci da muke bai shige sati biyu ko uku ba babban hafsan sojoji na najeriya da aka yi bikin ainihin wato gama aikinsa lafiya ya yi bayanin cewa ba su da isassun makamai wanda za su iya tunkara 'yan da kayar baya. wannan takwarar na ma ga alama kila ko kamar yake koko ba najeriya yake ba saboda idan da yana sauraren rediyo musamman ma murya amurka da ba zai tambaya ta biyu ba amma duk da haka zan ansa mashi kamar yadda ya tambaya tambaya ta farko mutanen da yake zargin an kama su a gidansu na so da zai gaya man a ina da yaushe aka kama su kila akwai bayani mutumin da kuma ake zargin shi da mummunan laihi misali na ta'addanci in aka ce kowa ma ya je ya gan shi kai ka san bincike ba zai daɗi ba ke ciki amma yanzu haka kai ma abin kuɗin goro duk da haka dai ina ma alwashin cewar za a bincika saboda iya zama na maiduguri waɗanda aka bincika waɗanda aka kama aka bincika aka ga kuma basu da laifi na san ana sallama su amma tabbaci hakikan wanda bai da laifi in aka gama bincike wanke shi ana sallama shi ya koma wajen iyalin shi na yi la'akari da wannan bayani da kai na cewar bai kamata ba a rika barin wanda kamar ake bincike a tsaye da shi kan hanya maimakon a sami wuri ya faka yadda za a bincike sauran al'umma su wuce. Eh, hakikanin gaskiya wannan abu da kai faɗi gaskiya ne kuma ana na ana bakin ƙoƙari yadda ba za a kuntata ma mutane ba in ana zargin mutum sai a bar shi a fakin din shi gefe guda a bincike shi yadda iya bincike ya kama wanda kuma a binciken shi kuma ya zo ya wuce. kamar akwai tambaya ta biyu shi wannan sani sa'a da yake magana cewar akwai wato bayani da wani babban hafsan soja mai murabus da ya magana rashin makamai abin da ya sa na ce kila kamar bai najeriya na fitar da sanarwa inda muka bayani dalla-dalla cewar akwai kwamiti da aka kafa wanda zai tantance duk wasu shari'o'i da aka yi a 'yan kwanakin nan kuma na nuna cewa waɗanda aka riga aka yanke masu hukunci na cewar an kore su wannan hukunci yana nan sannan waɗanda kuma suka gudu saboda su matsorata ne daga jin 'yan ta'adda na boko haram sun zo wurin da suke suka ranta a nakare to hakikanin gaskiya waɗannan ba za a lamince su ba amma duk da haka dai wannan kwamiti nan gaba kaɗan zai fara aiki zai tantance waɗannan shari'o'i da kuma waɗanda ake zargi kome kenan kuma za mu ba za mu sanar da jama'a ka san ya yi bayani akan cewa su waɗanda ake ganin in suka ga 'yan ƙungiyar boko haram sun zo suke ranta a cikin nakare din sun ce ba a ba su isan rundunar soja ba ta ba su isasshen makamai ne wannan za ku bincika ne eh to dole ke ma kin san za a bincika amma ai wata magana ce wadda ba ta ma da tushe balle makami makama ba don komai ba wani dalili ne saboda na sha jin labari wasu sai su fake wani gehe kuma lokacin mutane ba su gane ba akwai farfaganda ma ta ta yan boko haram su kansu da suke karya suke razana jama'a suke razana su kansu sojojin amma yanzu da gaskiya ta halinta aikin ga yanzu nokon sojojin ma su gudu ko su jira a kai masu farmaki suke kaiwa amma wani abu ne da duk suna nan gaban shi kwamiti za a bincika duk wanda yake da laifi za a gurfanar da shi gaban shari'a kamar yadda ainihin laifin shi ya cancanta. jimaita kuna je na? Eh muna je. To bismillah ku ba mutum na gaba ya tambaya. Ah, assalamu alaikum ina ma babban bako barka da zuwa sunana Yusuf Usama daga nan jimaita Yola. Ina da tambayoyi kamar guda uku a takaice. na farko kamar yadda aka yi ta magana kan 'yan matan cibok da 'yan tada kayar ba suka yi garkuwa da su yanzu har allah ya sa an samo su ta ya za a fara tunkara iyayensu za a maida musu ko kuma akwai wani bincike da ya kamata sojojin su domin ana ganin waɗannan mutane suna amfani da sihirce kwakwalwar mutane domin ɗauke hankalinsu ga nutsuwarsu sannan tambaya ta biyu kamar magana da ya akan hanya daga damatar zuwa biyu iya nan ta tsaya ko kuma akwai daga biyu din zuwa yola ko kuma wannan hanyar ba a kula ta ba tukunna sannan tambaya ta uku kuma shine kamar yadda aka maganar hanyoyi din kamar gadoji sun rurrufe da sauransu sojojin din za su iya yin gada irin tasu ko kuma za su jira gwamnatin tarayya ta yi ne salamu alaikum to kanal gare ka tambaya ta farko kullum mun sha bayani gasan akwai mata da yara da mazaje ma aka wato ko aka ceto daga 'yan ta'adda a hannun 'yan ta'adda a mutumin da aka waye gari an raba shi da iyalin shi ko muhallin shi da kuma al'umma ko kuma rayuwa kamar yadda aka santa a ko da sati ɗaya ne balle ma wasu sun kai ga watanni wasu sun kai ga shekaru a hannun 'yan ta'adda ba za ka tabbatar da halin da suke ciki ba abu na farko akwai matakai dai da ake ɗauka na farko shine a za a dubi lahiyarsu akwai waɗanda suka galabaita za a kawo masu ɗauki na farko a tabbatar da cewar suna cikin hayyacinsu kuma dai suna cikin ƙoshin lafiya mataki na biyu shine yanayin tsaro saboda ba ma za ka sani ba shin wane ne waye ko wace ce wace sai ka ɗauka cewar eh wannan mutumi mutum ne na kwarai ba za ka sani ba karshen ta yan ta'adda ne na boko haram suka yi shiga burtu saboda mun sami irin haka za a ga namiji da yake kirayin musulunci da sauransu amma sai ga ya sa hijabi na mata da sauransu ana ɗaukan matakai da dama in aka bincika lafiyarsu da kuma sha'anin tsaro sannan kuma akwai waɗanda suke wararru ne psychologist da sauransu sannan kuma daga ainihin ofishin shi mai ba shugaban kasa shawara akwai kwararru waɗanda suke abin ga suke wasu wasu program na da a turanci ake ce ma radicalization kafin har a kai ga sada su ga al'umma su a tabbatar da cewar sun koma dai hayyacinsu kuma sun zama mutane yadda ba za su sha wahala ba idan suka koma cikin al'umma sannan kuma ba ma su kaɗai ba al'umma gari su kansu ana faɗakar da su saboda yau duk wannan kungiya ta ta'addanci ta boko haram ta yi kaurin suna duk wanda aka ce gashi ko gasa suna da nasaba da shi akwai kallon da mutane za su abin nan su to duk waɗannan abubuwa ana la'akari da su to abin da suke so ka gane ba wani abu ne da hukumar soja kaɗai take yi ba abu ne da ya jibanci sauran jami'an tsaro da kuma wasu mukarrabai na gwamnati gaba ɗaya sannan magana hanya da kai da ta tashi daga dama zuwa biyu abin da zan iya ce ma yanzu dai abin da muke da tabbaci shine wannan hanya ta tashi daga damaturu ta kai buniya ta kai biyu wannan lafiyar talau kuma ana nan ana ci gaba da aiki ba ma ta tsaya nan ba har yolan da take magana da sauransu abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa jin mai alli daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya To an gaida jimai da kakakin sojojin Najeriya yanzu kuma bari mu je ga sakonnin da kuke bar mana amma ta hanyar imel. sakon farko na malama safara'u matar haƙilu zamani almanja fashi ne kika ce ɗaukar mataki matsananci ga duk wanda ya saci kuɗin najeriya shine daidai da fatan za a ƙara zaƙulu mana masu son nakasa najeriya assalamu alaikum voa hausa muna taya 'yan gambarin gala murna fara komawa matsugunansu daga gudun hijira kuma insha allahu ƙarshen boko haram ya zo sako daga bala mahmud damban da umar alhassan kamaru da yahaya haruna yusufari shi kuwa aliyu ibrahim sharif gashuwa kiraye ga gwamnatin najeriya da ta kara himma wajen kyautata rayuwar wasu 'yan gudun hijira da suka samu komawa garuruwansu ganin yadda suke fama da matsaloli kamar na ruwan sha a wannan yankunan malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri cewa suka yi alwashin da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi na ɗaure alƙalan da suka azuta kansu da kudaden cin hanci da rashawa da kuma ƙwace ƙadarorin da suka mallaka allah ya sa wannan matakin ya haifar da ɗa mai ido ga al'ummar ƙasarmu najeriya allah ya sa sanya hannu da gwamnatin najeriya da dangote tare da gidauniyar birgit suka yi wajen tallafa wajen daƙile cutar malaria da fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu sako daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a da ƙashe sai wata fito daga ilyasu muhammad tun tunga bako kace ubangiji allah ya kawo mana ƙashen cutar ebola da nazzabin lasa da sauran cututtuka da ke addabar mu a duniya kafin mu kare bari mu koma ga takaitattun labarai rahotanni daga ingila na cewa akwai wasu da ke ganin akwai alamun cewa shugaban rasha vladimir putin ne da kansa ya bada umarnin a yi amfani da guba wajen hallaka alexander litvinenko wani tsohon ɗalikin asirin ƙasa na rasha da ya zarce zuwa can birtaniya din bayan da ya gudo daga rasha saboda zarge-zargen da ya ta yi wa shi shugaban rasha ɗin cewa wato ciki har da cewa shi shugaba putin wai yana bata yara ƙanana to shi ne ayo robert owen wani tsohon alkali da ya shugabanci kwamitin binciken yadda aka kashe ɗallake asirin ya fito da sakamakon bincikensa da ya share shekara guda yana gudanarwa inda ya ce wasu jami'an tsaro biyu ne na rasha suka aiwatar da kisan a wata otal mai suna millennium da ke can london a watan nuwamban shekarar 2006 kuma matar wanda aka kashe marina levinko ta ce ta shekaru tara tana jiran bayani irin wannan hukumar kiwon lafiya ta duniya who kuma ta ce an sami wani ko kuma wata mace ta biyu kenan da ta kamu da cutar ebola a ƙasar saliyo yan kwanaki kalilan bayan da aka ɗauka cewa an rabu da cuta ɗin a cikin makon jiya ne aka so maganin cutar a jikin gawar wata mace da ta kamu da ita wacce kuma abin da ya ta zama ajali kanta a ran sha biyu ga watan na janairu mun kuma kawo muku rahoton cewa wani mutum musulmi dan kasar kenya da ya ke cikin waɗanda suka kare kiristocin da ke tare da shi a wata motar fasinja da 'yan ta'adda a ba su kai hari allah ya masa cikawa to mun gode kwarai sai kuma in allah ya kai mu an jima da daddare za mu sake juyowa amma yanzu kan anan shirin la'asar ya kammala sannan kuma yau a wayar da za a buga mana da daddaren Allah ya kai mu za a yi magana ne akan yadda ake maganar bayyana kadarorin da mutane suka mallaka musamman da ya bullo a cikin maganar soja da makamantansu wanda akan shi ne za mu so mu ji wayoyinku a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya mu gabatarwa da kuma ita kanta wadda ta bada umarni Julie Lafis Gresham sai injiniyan mu Neo Mr. Skip ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bisalam.